والسلام الرحمن الأحمدان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم a har yanzu muna cikin gabar da malai ke bayani akan abin da ya shafi wato gushewan albarka na rayuwa da kuma arziki da ma ilimi idan hakan ya sadu da sabon Allah maɗaukakin sarki مالك يكي وقد تقدم الأثر الذي الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابئ من الولد آه، مالك يكي أثر shine abin da aka rawaito daga imamu ahmad ya gabata a cikin wannan littafin cewa allah maɗaukakin sarki yana cewa ni ne allah idan na yi yarda a kan bawa to nakan sanya mishi albarka kuma albarka ta ba ta da makura ana albarka allah maɗaukakin sarki ba ta da iyaka ya ce idan kuma na yi fushi sai na yi tsinuwa Allah ya raba mu da tsinuwarsa wa la'anati tudriku sabi'a min alwala kuma Allah ya ce da ana shi takan iya riskan jikan jikan jikan mutum ta yi shi yayi laifin amma abin da zai biyo shi na la'ana kan riske har wato bayansa Allah ya ce wa laisat sa'atu rizqi wal amali bi kathratihi ya ce ba a arziki da aiki ba wai yawan shi ake dubawa ba ana la'akari ne da albarkan shi ko aiki ne kai ana duba albarka aikin ne hakanan idan arziki ne ba yawan arzikin ake gani ba albarkar shi ake yi la'akari da shi hakanan rayuwa ba wai tsayinta ake dubawa ba shekarar shi nawa ne a duniya yi shekara 100 yayi 90 yi tamanin. wannan ba shi da ake la'akari da shi ba mala ce walakin sa'atu riski wal umri bil barakati fi ce yalwan arziki da rayuwa shine albarkar da take cikinsa wani sai ya yi rayuwa kaɗan, sai Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsa wani sai ya yi rayuwa mai yawa da bata da albarka wani za ka ga arzikin shi kaɗan? amma Allah ya sanya mushi albarka ya amfanar da shi wani ka ga arzikin shi mai yawa amma bai amfani shi ba sai zama dukiyar ta yayin hasararta to ne mala yace wa inna ma kanat ma'siyatullahi sababan li mahfi barakati rizqi wal ajal da haka shi saban Allah wani dalili ne da yake kawar da albarka ta arziki da kuma ma albarka ta rayuwa li'anna shaytana muwakkalun biha wa bi ashabiha domin shi shaytan arwata ya shi da masu saban Allah da ma shi kanshi saban Allah fa sultanuhu alaihim dan haka shi yana da iko a kansu kamar yadda Allah ya tabbatar da haka ke cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin ma'ana sune kake da sultan a kansu amma waɗanda suke bayin Allah na ƙwarai ɗan bai da iko a kansu wa hawalatuhu ala hadha diwan wa ahluhu wa ashabu don haka yana wato karkata a cikin wannan littafin da masu saɓan Allah yana sane da sunayensu kuma yana tare da su a ayyukansu ana ya ce wa kullu shay'in yattasilu bihi shaytan wa yuqarinuhu fa barakatuhu mamhuka dukkanin abin da shaidan zai cuɗanye shi kuma zai ratayu da shi to sai ka samu albarkarsa mato kwashashiya ce babu albarka a ciki wali hada mala ya ce domin haka ne kuwa shuri a zikiru ismillahi ta'ala shi yasa aka shar'anta mutum ya dinga ambatan Allah sunan Allah a duk abin da zai duk abin da mutum zai yi in ya ambaci sunan Allah to albarka tana lallabe wannan abin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu amrin dubalin lam yubda fihi bi bismillah fa huwa ajdam cewa duk wani al'amari wanda yake mai muhimmanci ne ba a fara shi da sunan Allah ba to wannan abin sai ka samu ba albarka a cikinsa haka duk abin da za ka yi ka fara shi da sunan Allah shi yasa da ka tashi ko fita za ka yi a gida za ka ce bismillah wakanta a lalla, idan abinci za ka ci za ka ce bismillah idan abin hawa za ka hau za ka ce bismillah da suna Allah za ka fara idan shiga za ka yi za ka ce bismillah idan tufafi za ka saka za ka ambaci suna Allah inda kana sa albarka a cikin al'amuranka ko kasuwanci ne za ka yi ka fara shi da sunan Allah to sai ka ga albarka a cikinsa to shine ya ce shi ya sa aka shar'anta ambatan sunan Allah a yayin cin abinci duk mutumin da zai ci abincinsa ya ambaci sunan Allah to wannan abincin zai albarka zai albarkace shi wa shurbi nan a lokacin da mutum zai sha abin sha ya ambaci sunan Allah wal da kuma sanya tufafi wa rukubi da hawa abin hawa wal jima'i har lokacin kusantan iyali mutum ya ambaci sunan Allah domin duk wanda ya ambaci sunan Allah lokacin kusantan iyali to in Allah ya kaddara aka samu ɗa to wannan ɗan babu rabon shaidan a cikinsa lima fi nati, ismillahi min albaraka saboda abin da ya cuɗanya na sunan Allah da albarka shine Allah yake cewa tabaraka tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdi an ce tabaraka siffa ne na Allah ai shi Allah maɗaukakin sarki shine mai mai yawan alkhairi dan an ce albarka ana nufin yawan yawan alkhairi ne albarka an ce tabaraka ai ta khairu alkhairin ya yawaita shine ma'anar tabaraka alkhairin Allah ya yawaita haka kaka ce tabaraka ya ɗaukaka da ta'ala shine ɗaukaka. amma tabaraka daga mubarak Allah ce kitabun anzalnahu ilaika mubarakun littafi ne mai albarka hakanan nan ah, subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu wanda muka sanya albarka alkhairi a kewayensa hakanan nan waja'alani mubarakan aina ma kuntu kan harshe annabi Isa ya ce Allah ya sa ni mai yawan alkhairi ne duk inda nake saboda haka alkhairi ake nufi shine albarka duk abin da zai yi alkhairi shine ake kira albarka wa dhikru ismihi yutridu shaytan kuma ambatan sunan Allah yana koran shaytan duk inda shaytan yake in an ambaci Allah bai bai zama shi yasa da zaran an fara kiran sallah shaytan yakan arka da gudu ya tsere har yana dungure yana faduwa in yaji an kira sallah da zarar an gama kiran sallah kuma sai ya dawo ana shiga ikama sai sake fita a guje zabira in an kare kuma sai sake dawo haka duk inda aka ambaci suna Allah shaitan baya sani duk inda ake ambatan suna Allah baka samun shaitan yasa yanzu abin da yasa shaitanu suka cika gidajen mutane wake-wake ne da kada-kada sai kaga babu albarka biki ne za a yi za a yi kida da rawa sai Allah ya tsige albarkar bikin sai ka ga an je ba a je ko ina ba abin ya lalace ko a yi ta zamun saɓani ko a sami yara marasa albarka saboda mai saboda ba ambaci sunan Allah haka duk abin da aka ambaci sunan Allah shedan bai zama kusa da wannan fatahsulul baraka wala muaridala. Da haka da zaran ka ambaci sunan Allah zai kore shedan sai albarka ta sauka kuma ba wani wanda ya isa ya tunkuɗe wani. Allah ya ce wa kullu shay'in la yakunu lillahi fa barakatuhu manzu'atun duk abin da ba a yi shi domin Allah ba wanda babu Allah a cikinsa ba sunan Allah a cikinsa to sai ka samu albarkar sa an tsige ta ba albarka a ciki duk abin da ba za a ambaci sunan Allah a kai ba to sai ka samu albarkar shi fisgaggiya ce yasa wani abu zai baka mamaki in ka shiga kasashen musulunci in ka shiga kasashen musulunci asalin kasashen larabawa haka in kai ne ka fara shiga shagon mutum zaka sai abu a wajensa farkon abin da zai karba zai ce bismillah da kayi ciniki da shi abin da zai fara cewa bismillah to na sayan kasuwar mu dai ba haka ko yana karban abin zai ce bismillah mana ya bude wannan ranar tashi da kaga shi yasa rayuwarsa take albarka sai ga mutum shagon shi bai kai ya kawo ba amma sai kaga albarka ne a cikinsa da haka da ka karba abu farkon wanda ya shigo ma customer ka ce bismillah sai ka karba abu kai ma ka bashi da suna Allah kaga sai albarka ta shiga ciki amma an yi shi babu albarka an yi da ƙarya da yaudara sai kaga babu albarka sai a samu kuɗin ya lalace ya fa inna rabba domin shi mahalicci fa huwa allazi tabaraka wahdahu shi kadai ne wanda yake sanya albarka shine mai alkhairi kuma shi yake sanya albarka shi kadai walbarakatu barakatu kulluha minhu duk wata albarka daga Allah duk wata albarka daga gare shi take zuwa wa kullu ma nusiba ilayhi mubarakun duk abinda aka danganta ma Allah mai albarka ce rasulullah kitabullah baitullah abdullah duka albarka duk abin da aka danganta shi ga Allah maɗaukakin sarki to sai ka samu albarka a cikinsa. sa fa ka gani zancen Allah mubarak Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu ilaika mubarakun littafi ne mai albarka zance ne na Allah da haka zancen Allah mai albarka ne wa rasuluhu mubarakun manzon shi kuma shi ma mai albarka ne duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake akwai albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a kawo mishi abinci da bai fi mutum biyu su ci ba amma sai mutum sama da 700 su ci abincin kuma a gama cin abincin abincin ya zauna yanda yake ba kaman ba a taba ba wannan albarka ce albarka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Madina garin ba daɗi sai Allah ya lullube garin da albarka saboda manzansa yana tare da albarka duk inda ya shiga albarka wa abduhul mu'min annafi'u uli khalqihi mubarak haka nan bawan Allah mumini wanda yake amfanar da bayin Allah shi ma mai albarka samu yana tafiya cikin albarka wa baituhul haram mubaraku. haka nan Allah wanda yake wato tsarkakakke mai alfarma shi ma mubarak Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan Allah ya kira shi da mai albarka ya za mutu yana son albarka sai ya je ya yi umara sai ya ɗawafi sai ya je ya aikin haji sai ya samu albarka mutu yana neman wani buɗi yana neman wani ɗaukaka yana neman kusanci da Allah sai ya nufi inda ɗakin Allah yake sai je ya samu albarka sai ya ce wa kinanatuhu min ardihi wa hiya sham ardul ardul baraka cewa wato asalin Eh, katangar Allah a cikin ƙasashe ita ce ƙasar sham da yake akwai saɓani a wannan matsaloli ma akwai hadisai da suke nuna falalar ƙasar sham an gane ko a ƙasar sham ita ce siriya da jordan da palestine da kuma lubnan wannan su ake kira sham mana ƙasar allah ce mai albarka wannan yankin gaba ɗayansa domin yanki ne na annabawan allah mafi yawancin annabawa Allah sun yi rayuwa a wannan yankin tun daga kan annabi Ibrahim har wanda suka zo bayansa annabi Ibrahim ya yi rayuwa a ƙasar Sham haka nan annabawan da suka zo bayansa Yaqub Ishaq Yusuf da ƴan uwansa annabi Musa Suleiman, Harun duka annabawan da suka zo har zuwa kan annabi Isa da haka ƙasa ce ta annabawa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan gari da wato a wajaje da yawa da cewa gari ne mai albarka yace wannan kasar Sham ardul baraka kasa ce mai albarka wasafaha bil barakati fi sitti ayatin min kitabi mala yake cewa wato ya Allah ya siffanta ta da albarka a ayoyi wajen guda shida a littafinsa ka hada misali cikin suratul a'raf Allah maɗaukakin sarki ya siffanta shi da cewa gari ne mai albarka Allah ce wa awratna alqauman ladina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magaribaha allati barakna fiha allati na fiha wacce muka sanya mata albarka haka na Allah maɗaukakin sarki ya ce wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil hakanan Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wato isra'i da aka yi da Manzala Allah sallallahu da a ƙasar sham ne tunda baitul maqdis ne ce ilal ardin lati baratna hawla linuriyahu min ayati da dai ayoyi da yawa wanda suka nuna cewa ƙasar sham ƙasa ce mai albarka kuma haka Manzala sallallahu ya ambace ta da ƙasa mai albarka ce fala Tabarika. illa huwa wahdahu babu wanda ake neman albarkarsa sai shi Allah shi kaɗai Allah shi ne mai sanya albarka wala mubarakun illa ma nusiba ilaihi babu wani abu mai albarka in ba abin da aka danganta ma Allah ba duk wani abu da ba na Allah ba babu albarka a cikinsa duk abin da aka danganta ma Allah shine ake samun albarka kaga kuwa saban Allah duk wanda ya saban Allah ya cire kanshi daga albarka Allah a'ani ma ne yace abin nufi ila mahabbati abin da ya shafi ƙaunar Allah wa uluhiyyatihi da kadaita shi da bauta wa ridahu da neman yardarsa wa illa yace in ko ba haka ba ai fal kaunu kulluhu mansubun ila rububiyyatihi wa khalqi ai duniya gaba ɗayanta an danganta ta ne ga halittan Allah Allah shi ya halicce ta amma dai kuma a cikin halittar akwai abin da Allah ya masa albarka akwai abin da ya cire masa albarka wa kullu ما باعده من نفسه من الاعيان والاحوال والاعمال فلا بركه به ولا خير فيه kuma duk wani abin da Allah ya nisantar da shi daga gare shi na daga a'yan ko jiki ne mana ko wasu mutane ne ko wata ƙasa ce Allah ya nisantar da ita daga gare shi wal aqwal ko kuma zantutukan da Allah ya nisantar da su daga gare shi zantutuka na ɓarna. wal a'mal ko ayyuka wanda Allah bai san su ya nesantar da su to sai ka samu babu albarka a cikinsu babu kuma alkhairi da abin da Allah ya nisantar da shi zaka samu babu alkhairi a cikinsa. wa kullu ma kana qariban minhu min dalika fa fihi min albarakati ala hasabi qurbihi minhu da abin da ya zama kuma kusa yake da Allah madaukakin sarki yana kusantarwa ga Allah to zaka samu albarka a cikin wannan abin gwargwadon kusancin shi da Allah madaukakin sarki warwada albarkarsa wadiddul baraka me yake shi ya albarka me yake shi ya albarka eh me rashin albarka la'ana tsinuwa taɗewa duk wannan su ne kishiyar albarka aka ce mutum ya taɗi babu albarka a tare da shi fa'ardun la'ana halla ƙasar da Allah ya la'ance ta wannan ƙasar babu albarka a cikinta ta. shakhsun ko mutumin da la'anahu Allah ya la'ance shi Allah ya ce la'ana Allahu akila riba wa mukili wa shahidahu wa katibai. Allah ya la'anci mai ce riba da wanda yake rubutawa da wanda yake shaida da wanda ake ta'amulin riba da shi ne da haka kenan masu ta'amuli da riba babu albarka a cikinsu kwata-kwata daga mutu ya ji ya karɓo bashin ruwa ba a je ko'ina ba sai kaga kudin ya lalace sai ya lalace shi yana ganin kudin da yawa da yawa bai wuce a ce za a ba shi dari za a cira amma biyar a ciki in ya zo biya biya dari da biyar ko kuma dari an cire biyar wannan dari da ya karbe ta sai rasa ina ta shida duk abin da ya sa a ciki ba zai albarka ba saboda me saboda Allah ya la'anci mai cin riba Allah ya la'anci mai cin riba haka nan la'ana Allahu man la'ana walidai duk wanda ya tsine ma iyayensa Allah yana nisantar da shi bai da albarka ba wanda zai saba ma iyayen shi ya zage su ko ya ci zarafin su ko ya wulakanta su kaga rayuwar shi ta yi albarka sai dai in ya tuba amma yana nan a raye to sai ya ga wani abin da zai biyo bayan shi na rashin albarka ko a kansa ko a kan abin da zai aifa ko wani abu da zai taba na kasuwa ko wani abu sai kaga Allah ya jarabe shi da wani abu saboda haka duk abin da Allah ya la'ance shi ko mutum ne ko wani aiki ne to lallai wannan abin adu shay'in min alkhairi wal baraka fi komai nisa da alkhairi da albarka wa kullu mattasala bi dhalika duk abin da yake da alaka da hakan ma wartabaqa bihi ya rataye da shi wa kana minhu bi sabil yana da wata hanya ta wannan abin fala barakata fihi albatta babu albarka a cikin sa kamar misali masu cin hanci da rashawa Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu rashi wal murtashi Allah ya la'anci mai bada rashawa da mai karba yanzu masu cin hanci da rashawa ina kudin yake kai su sai ga abin bai musu amfani ba wani ya kare a kurkuku wani ya kare a tsiyace wani ya ji kuma ya siyar da duk abin da ya mallaka sai ga an shiga cikin damuwa a rishuwa shi lokacin da yake ci yana ganin wani abu yake ci mai yawa yana ganin wani karuwa yake bai san kuma rabuwa yake ba babu albarka a cikinsa wa qad la'ana aduwahu iblis Allah ya la'anci iblis Allah ya ce la'anahullah haka nan Allah yake cewa ah, ukhruj minha madmuman madhura Allah ya kore shi a cikin aljanna Allah ya nisan ya nisantar da shi in an ce la'ana ma'ana tsinuwa abin da ya kunsa shine nisantarwa daga rahamar Allah Allah ya nisantar da mutum daga rahamarsa wannan shine ma'anar laana ma'ana ba mutum ba rahamar Allah ga wannan ai ba alkhairi ne to Allah ya la'anci iblis sai ya sanya shi shine yafi kowa nisa da Allah waja'alahu ab'ada khalqihi minhu ba wanda ya fi nisa da Allah fiye da iblis fa kullu ma kana min jihati dan haka duk abin da ya fito ta hanyar shedan inda aiki na shedan ne falahu min la'natillahi biqadari qurbihi minhu wa salihu bihi gwargwadon kusancin shi da shedan gwargwadon la'anarsa shi yasa Allah ya umarce mu cewa mu nisanci shedan kada mu kusance shi a wajaje daban-daban a littafin sa Allah ya ce ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar haka nan Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa la ya ce ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha'i haka Allah ya umarce mu da cewa kada mu kusanci shedan ko shi ko hanyarsa ma kar mu bi saboda mai duk wanda ya bi hanyarsa ko ya kusance shi to albarkar shi za ta ƙare zai zama babu alkhairi a cikinsa famin hahuna hala ya ce to wannan ta wannan ne ya zamanto kana lil ma'asi a'zamu ta'thirin fi mahqil barakatil umri wal rizqi wal ilmi wal amal to a saboda haka ma da ya ce to saban Allah yana da babban tasirin da yake yi cikin kakkaɓe albarkar rayuwa da arziki da ilimi da kuma aiki sai ga mutum ya kai ilimi inda ya kai amma ilimin da ya albarka ma ma'ana ilimin da ya albarka ba ba a amfanuwa da ilimi ko ma ya yi magana ta ilimin ma mutane ba sa ɗaukan cewa magana shi ta yi tasiri a cikinsu bai iya canja komai sai ka ga babu albarka a cikin ilimin in yara ta yi da saɓan Allah ko arziki ka ga mutum ya kai makura cikin arziki amma arzikin babu albarka a ciki babu albarka a cikinsa ana zai kawo misali ya ce fa kullu waktin a Allah fihi duk lokacin da ka saba ma Allah a ciki aw malin usiyallahu bihi ko wata dukiya da aka yi saban Allah da ita aw badanin ko jiki ne ka saba ma Allah da shi aw jahin ko wani matsayi ne Allah ya baka sai kai saban Allah da matsayin aw ilmin ko wani ilimi Allah ya baka ka saba ma Allah a ciki aw amalin ko wani aiki ka aikata na saban Allah fa huwa ala sahibihi laysa lahu wannan wato zai koma ya zama musiba ne ga wanda ya aikata da haka ba zai samu albarka wannan abin ba da haka falaisa umruhu ma da yace rayuwarsa ko dukiyarsa ko karfinsa ko mulkinsa ko iliminsa ko aikinsa ba komai bane illa abin da ya biyayya Allah da su a ciki da haka duk yawan ilimin mutum wanda ya biyayya ga Allah shine kawai za a rubuta mishi sakamako a haka nan duk yawan arzikin mutum wanda ya bayar domin Allah ya yi shi don Allah shi ne abinda za a mashi sakamako a duk yawan aikin mutum abinda ya don Allah ake duba duk matsayin mutum abinda ya don Allah ake duba wali haɗa ya ce shi ya sa minan nasi man ya ishu fi haɗihi dar mi'at sana a wunahuwa za ka samu mutumin da ya yi shekara ɗari yanzu a duniya ko kusa da ɗari ma amma wa ya kuna umruhu la ya bulugu 20 ashara sinin a wunahuwa amma an ka tattara rayuwar shi gaba ɗaya ba ta wuce shekara goma ba eh, rayuwar shi ba ta wuce shekara goma don rayuwar gaba ɗaya ta shekara ɗari ɗin nan tsakanin cin abinci ne da shan abin sha da biyan bukata ta sha'awa da neman duniya duk anan suka kare in ka kwatanta abin da yake na biyayya ga Allah sai ka ga bai wuce shekara biyu yayi ko uku a rayuwa ba kenan duk sauran 98 din da yake ko 90 sun tafi a banza ga rayuwa ba ta yi albarka ba ya yi tsaye rayuwa amma babu albarka wasu daga cikin magabata da Allah ya sanya musu albarka a rayuwa kamar imamun nawawi da aka sanya aka tara shekarunsa aka gani da abin da ya rubuta da aka zo aka daura kan shekarunsa abin da ya fito a lissafi inda za a ɗaura rubutun da yake yi a har ya bar duniya an ce a kowace rana yana rubuta abin da bai gaza shafi 400 ba shekara 45 ne ya rawa 45 shekara 45 a 45 nan da aka ɗebo littattafansa aka ce inda za a gwada littattafansa a kasa takarda takarda kullum yana rubuta shafi 400 a rayuwarsa kaga rayuwa ta yi albarka ba wai ana nufin wai kullum yake rubuta shafi 400 ba in aka kwatanta abin da aka samu na iliminsa ne aka daura a shekarunsa to zai iya daukan kowace rana ya rubuta shafi 400 mu shafi nawa muke rubuta sai dai mutum ya dinga rubuta shafin saban Allah kullum kullum mutum ya bude shafi kamar 500 na saban Allah ko sai wanda Allah ya tsare shi ko a facebook ko a instagram ko a twitter ko a waye mutum ya bude shafi 500 na sabon Allah a kullun a rayuwarsa to ka kwatanta da shi imamun nawawi shi ya bar mana abu har yanzu ana amfanuwa da shi da su irin waɗannan su ibnu qayyim ibnu taymiya irin su ibnu hajar ga sunan da yawa su ibnu qudama su ibnu abdul bar wanda suka sariyar da rayuwarsu don hidima ga addinin Allah ba su da iyaka tsakanin mai littafi kaɗan da mai shi da yawa kuma duk jikinsu ba wanda ya wuce shekaru ɗari da wani abu duka shekarunsu daga wani arba'in da biyar ɗin ne zuwa sittin zuwa saba'in mai tsawon rayuwa a cikinsu shi ne wanda za a ce ma kai shekara tamanin da wani abu amma muka shi ana shekarun amma ba a komai nasallallahu alaihi to mala yace fa kullu waqtin eh, walihada minan na zaka ga daga cikin mutane akwai wanda zai shekara 100 amma an ka kalli shekarun nasa sai ka ga shekara 10 eh in za a kwatanta abin da zai samu na ladan aiki na shekara 10 na shekara 10 yanzu mutum nawa yau ya bude shafin ilimi littafin ilimi yayi bitansa mutum nawa ya bude shafi alkur'ani mutum nawa ya yi zance wanda yake na alkhairi mutum nawa ya yi sulhu tsakanin musulmi amara bil ma'ruf wa naha an mutum nawa ne ya taimaki wani ko da tallafa masa wani aiki da ya gaza ya kasa haka sai a ce ba su da yawa amma an kace mutum nawa ne ya bude shafin waya ba za su kirgo su da iyaka malayi mutum nawa ne ya buɗe shafin wayaye duk masallacin nan babu wanda bai buɗe waya ba sai dai wanda bai da ita ila ko ba cari amma da ya ji ɗan ƙara kilin haka zai buɗe amma ƙur'ani ba zai buɗe shi ba Ta ya buɗe waya su wajen talatin amma bai buɗe shafin ƙur'ani su uku ba shi ne misalin ƙura ila mutum ya buɗe shafin wayan nan ya kai so ko ya yi kamar misali ka ce ka yi awa biyu daga safe zuwa yanzu a shafin waya Ba a Kur'ani awa nawa mutum yi. sai ga bai wuce minti biyu ba dan kaga a wannan abin mutum bai amfani ba yau ɗin ta ƙare gaba ɗaya baya cikin kwanakin da za a sama cewa yi aikin alkhairi saboda yau ɗin ta ƙare ba ka bude ba kai ba ka buɗe ƙur'ani ba kai ba ka karanta ilimi ba kai ba ka saurari abin da zai amfane ka ba kai ba ka faɗi abin da zai zama na alkhairi ba ne. kama anna minhum yace hakanan za zaka samu cikin mutane man yamlukul qanatir al muqantarati min al zahab wal fidda zaka ga mutun ya mallaki wato dukiyoyi masu tarin yawa na zinare da azurfa yanzu wani yana nan yana da kamfanin mai yana da shiya a kamfanin jiragen sama yana da shiya a kamfanin ina ne yana da waye yana da waye amma ma da ce wa ya kuna malu hufin haqiqa la bugu alfa dirham amma dukiyarsa duk bata fi dirhami dubu ɗaya ba to aka samu ya da wannan kamfanin nukan abubuwa nawa waye na na tallafi ba su da yawa ba su da yawa shi tunanin shi kullum a irin wannan matsayin da ya kai yaushe zai ƙara bunƙasa dukiya ta ƙara bunƙasa ta ƙara haɓaka don duk abin da zai fita a ciki inda zai je zuwa ga wasu ne yana ganin kaman asara duk mai kudi haka ne wanda yake da kudi a jikinsa ba kuma sai mai kudi da yawa kai ma kanka yanzu da za a zo a ce a bada wata sadaka ko ta masallaci ko ta gidan marayu ko ta waye abinda ka ci da aljihunka sai ka ci cewa kamar ka rabu sai dai wanda Allah ya tsare shi shine zai ga ya bayar amma ya karu ba kowa bane kuma yake da wani wani lokacin da zai cire sai dinga tunanin sai zuciyar shi ta gaya mashi in ka cire da yawa ba ko wasu bukatu a ba. kuma bai san cire wanda yake yi yana saka ma kanshi a dashe bane ajiya ce in ka cire din ajiya ce ba ɓaci baci take ba amma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma naqasa malun min sadaqa dukiya ba ta taba raguwa sai saboda saboda ta ba da sadaka ba ta raguwa ba ta tawaya sai dai ta karu Allah ya yake man dalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira Allah bai ce ma so dai ba da yawa ko Allah zai ninka ma shi ninkin ba ninki ad'afan katira ninki mai yawa da haka in ka bada daya baka san me Allah zai baka baka san me Allah zai baka ba abu da yawa Allah madaukakin sarki zai baka a wani hawa cewa haka zan jahu wani ilmu haka nan matsayi da ilimi sai ga wani ya yi ilimi ya kai ilimi amma abin da ya amfana da shi na ilimi bai taka kara karya me amfanin ilimi ka aiki da shi ko a amfani da abin da ka sani na ilimi to ka yi ilimin kai ba ka aikata ba kuma kai ba ka amfanar ba ina amfanin shi yake a gyara ma da ba ka yi ba to haka nan matsayi mutum ya kai wani matsayi amma bai yi hidima ta addinin Allah ba ba za ka zo ka ce ga wani abu da ya yi na tallafin al'umma ba sai ya gama ya yi rikaya sai ya dawo cikin ku talaka ya zauna ya yi babban gida ya sa waya a sama a kewaye kuma da ku zai zo ya dinga sallah da gaji in ka duba ka ce me ya yi ma al'umma ba abin da ya yi al'umma ya yi magana ya ce to ai dama ba wanda ya taimake shi sanda yake neman yake wahala amma Allah ne kai shi wannan matsayin to shi ne ba wanda ya taimake ka taimaki addinin Allah ila zai ka samu ko fitilan masallaci an je an gaya ma zai ce ko kuma yadda mutum kamar wani banki na shi bai yi lokacin da yake kai ba haka nan bayan ya sauka shaidan ya zo ya kulla masa wani tarko na talauci da fatara ce duk abin da kai sai ya kare da haka ma sai dinga rayuwa kamar wanda bai da shi kuma zai tafiya bai shi a duniya dan dama bai zo da shi ba abinda ba ka da shi dama ba ka ne wa an yi wafi tilmidi ya zo cikin tilmizi hadisi yana da rauni an yi maganganu a kansa cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a duniya mal'unatun amma yana da inganci ta wasu hanyoyi tunda ya tabbata ta hanyoyi daban-daban cewa ita duniya din nan ma'ana abin nesantarwa ne daga Allah Allah ya la'ance ta mal'unun mafiha fiha haka nan duk abin da ke cikin ta ma Allah ya la'ance shi Inda sai aka zo da istithna sai dai kenan ashe akwai wani abu da shi ba la'ananne bane a rayuwar ko a duniya menene shi Lahi azza wa jalla ambatan Allah kaga duk in ka ambaci Allah akwai albarka wa ma walahu da duk abin da ya rafa ambatan Allah neman ilimi ne a'a da'awa ne a'a menene duk wannan to shine abin da Allah yake so wa alimun da kuma wanda yake masani manya-manyan malamai masana aw muta'allimun ko mai neman sani ire-iren magana ƙananan ɗalibai masu neman sani to kaga mu ya samu kanshi a cikin irin wannan hanyar sai gode ma kai ne duk inda zaka je kana kokarin ka san ya za ka bauta ma Allah kana ƙoƙarin ka san ya shari'ar Allah take kana ƙoƙarin ka san me Allah ya ce kana ƙoƙarin ka san yadda za ka gyara lahirarka yanzu aka ga wani shi duk abin da ake yin nan fa bibiyan da yake yi yaushe za a buga match kaza wasu suna na haka ina za a je a buga bol a waje kaza a ina za a yi wani taro na waka a ina za a yi wani shi shi harka shi kenan wannan ai la'ana ce ai ba za ka hada shi da wanda shi kullun yana neman ina zai je karu da addininsa ba ba a sauya. bambancin su kamar tsakanin sama ne da ƙasa wani yana yanzu duk tunanin shi ina zai je samu za a yi wata harka harka ta duniya ko ta saban Allah wani tunanin shi kenan to kai kuma Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwarka ya sa ma kai kana neman inda zaka je ka samu wato albarkar rayuwa ne duniya da lahira ya ta wata rana Abu Hurairah radiyallahu anhu da yazo cikin Madina ya fito yana yawo sai ya ga kasuwa an cika ana ta hada-hada ana ta harka a kasuwa sai ce ya ku mutane yayi shela ya ku mutane da sun sa abu Hurairah ne sahabi ne sun sa alkairi zai gaya musu ya ce kuna nan kuna ta harka ga gadon annabi can sallallahu alaihi wasallam ana rabawa ku zo ga gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana rabawa zan dan kazo inda ya da wata ya harka zai motsa ko da ba harkar shi bane ko da ba harkar shi bane ya ji an ce ana samun kuɗi a wannan abin ko ba harkar shi bane a kasuwa zai ce bari ya gwada ce to ga gado can ana rabawa na annabin Allah sai kuwa suka arka su suka yi masallaci ko da suka je masallaci sai ba su ga komai ba sai su ga can wani mutum ne a zaune wasu na kewaye da shi wani na zaune wasu na kewaye da shi sai suka ce to ya kai abu da ya zaka mana irin wannan magana ka ce ana raba gada ya ce to wannan ba shi ba ne gadon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar nan ana karanta littafin Allah nan ana karanta hadisi nan ana karanta akwai abin da yafi wani Ya ce ga abin da aka ba muku wannan shine gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai manzo Allah bai bar dinari ko wani abu da za a rawa ya bar muku ilimi ne wanda kuma ya riko da shi ya yi riko da babbar rabu ya yi riko da babbar rabu sai dai idan shi mai ilimin kuma Allah ya bashi ilimi kuma ya nemi kasuwanci neman duniya shi bai hana shi neman ilimi ba bai hana shi bautan Allah ba to wannan ya samu haske akan haske kamar yadda Allah ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat kaga mutane ne masu ciniki masu hada-hada amma wannan bai hana su ambatan Allah ba bai hana su da sallah ba bai hana su bada zakka ba kuma sannan masu tsoron Allah ne ya kafu na yawman ta takallabu fihi al-qulub suna tsoron ranar da zukata da idanuwa suke cikin tsoro suke jujjuyawa to in mutum ya zama irin haka wannan fabiha wa ni'ma madalla da irin wannan amma in kasan cewa harkar kasuwancin ka za ta hana ka kusanci da Allah to sai ka ma fara ma kanka bincike da lissafi ko harkar duniya ka za ta hana ka ambatan Allah ko za ta hana ka tsaye da sallah to lallai mutum sai fara sauran rayuwarsa wa fi atharin akhar ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillah irin wancan to ai ta duniya da anan nace da abin da ke cikin ta sai da yan abin da ya kasance na Allah da abin da ya zama domin Allah ne a cikin duniya dama a cikin duniya kake gina lahira haka duk abin da ya zama domin Allah ne wannan shine mai amfani a duniya kamar yadda Allah ya ce ne innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad ai rayuwa ke ko in ka cire waɗannan abin a rayuwa me ya rage ba wani abin da ya rage ko shi yasa kada mutum ya rinjayar da duniyar shi akan lahirarsa duk yadda za ka yi ka yi ƙoƙari Ka ga cewa lahira ka tafi fifiko akan duniyar in an ja ka, an ja ka, an matsa ka da ƙarfi to shine su yi daidai ma'ana wannan bai rinjayi wannan ba amma kowane kana ba shi hakinsa sai ka yi wata gifi ma a takan lahu dalar ta walatan sana sai baka minan duniya ka nemi lahira kuma kada ka manta da rabanka na duniya ka je ka nema ba ne in dai duniya ba za ta hana ka neman lahira ba amma in kasancewa za ka ma taziri a neman kusancinka da Allah a gidan da kake so ka gina a can to lallai zai ka nisance shi sai ka nisanci wannan kasuwancin kasuwancin da zai hana ka sallah ko siyasar da za ta hana ka bautan Allah za ta hana ka kusantar mutanen kwarai ai barin ta shefa tsaye shi yasa kullum zai zo a ta iwa na cewa malamai su shiga siyasa wallahi wannan duk shirme ne rudu ne shi wai sai malamai sun shiga siyasa wai sai siyasa dama ai hannun riga ne da malamai da siyasa irin wannan a ɗaya daga cikin magabata ya cewa su masu mulkin da sun san abin da muke ciki na ni'ima wallahi sai sun yi faɗa da mu sun kwace to kuma kana nan neman da ka fita ka koma can abin da ake so a kwace ma sai ka fita ka koma na a kafar wanda zai yi zai iya yi ya je amma kai da ka ɗauki wannan layin ci gaba da layin ka ci gaba da layin amma a ce wani babban malami yanzu a ce wani babban shehi na ya koma ya fito neman kansila a girma ya fada ko sai dai ya tanadin waɗanda za su je su yi su gyara ma ba shi ba yanzu a zuwa ce babban limami malam yusuf a ce ya fito kansila a gwaro <laughs> kaga ai sallah dole wajen rana za a neme shi a rasa shi a za a neme shi a rasa ya ce an tafi kamfen. kuma kamfen ɗin nan maza da mata ne da na kwarai da na banza haka za a shiga dole ya cuɗanya da su to kaga a masallacin kai na ruwanka da wani maza da mata ko cuɗanya ina maganar wani mutumin banza ya zo masallacin kai ma abin to kaga ka bari yanzu masallaci ka je can a wannan ya ma alkhairi wallahi ka tsaya kai sallolinka guda biyar kai kake jagorancin su ba karamin alkhairi ba a ce ka bar duk wannan alkhairin sai ka je inda za a dinga gutsura ma wani abu ko ka je inda sai kayi karya kayi yaudar? ko sai an yi fada da kai Sau da aka adina cewa wai malamai su su shiga siyasa su ma zan ba zai yi ba sai dai idan irin siyasar da imamu shafi'i yake cewa ne ya ce la siyasata illa ma faɗa shari'a babu wata siyasa sai wadda ta yi daidai da shari'a in irin wannan ce to shi ke sai a zo a yi ta yi amma siyasar da ba ta yi daidai da shari'a ba da haka a bari wanda ya ga zai iya yaje amma mutumin da yake malami yana da mutuncinsa to ya tsare wannan mutuncin nasa to a lokacin ma da ake shari'ar ma da ba ta siyasa ba ma wasu ma an ba su ba su imamu malik an ce zo ya alƙalin cece shi ba zai yi sai da aka mashi bulala sama da ɗari haka nan abu hanifa akan akan ya alƙalin cece shi gari karantar da mutane shari'ar allah ya masa alƙalanci ba kuma yana da haƙƙin da zai yi to amma ya kauce mishi me za ya kauce mishi ya san hatsarin da yake ci, ya san hatsarin da yake ci. amma lokacin fa da abin da yake da tsafta to ina ga yau da haka sai mutum ya dinga aunawa duk abin da ba zai ma tasiri a cikin rayuwarka da zaka koma wacce ita ce ta dindindin ba to sai ka rike shi amma in zai ma tasiri a ciki gaskiya sai ka san yadda za ka yi rabu da shi sai ka san yadda za ka rabu da shi ya ce fahada huwa ladi fihi albarakatu khassatan wallahu almusta'an wannan abin shine abin da yake da albarka Allah shine ake neman taimakonsa dan haka zamu dakata a wannan babu insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.